daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu a na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan a Ghana za a iya samun ma a FM ta Alfa Radio da ke kumasi si baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 20 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar Kabaru da Chadi wato biyar kenan agogon Ghana, karfe 12 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanan labaran duniya. Daɗaɗɗen shugaban Zimbabwe Robert Mugabe na fuskantar tsigewa bayan da ya bayyana ƙarar a wani jawabi ta kafar talabijin cewa ba fa zai sauka ba. Dubban mutane sun yi maci a birnin Washington DC jiya Lahadi na kiran da a ƙara samar da agaji ga yankin puerto rico da mahaukaciyar guguwa ta yi wa illa sannan jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasashe daban-daban na kan neman wani jirgin ƙarƙashin ruwa mai ɗauki da mutane 44 mallakin ƙasar argentina to a najeriya kuwa hukumomin ƙasar ne suke nuna takaicinsu kan yadda boko haram take samun kuɗaɗenta There's absolutely no way that Boko Haram would have grown as dangerous as it did without access to funding and resources. Babu yadda za a yi Boko Haram ta bunƙasa ba tare da samun tallafin kudade daga ciki da wajen Najeriya ba. Yayin da ake ci gaba da bikin ranar da Musa Ɗinkin Duniya ta ware domin duba mahimmancin makewayi ko kuma banɗaki, kiyasi ya nuna cewa 'yan Najeriya sama da miliyan bakwai ne suke tsuguno a fili. Kamar yadda muka sani a da, a yanzu gwamnati ta yi baya-baya game da aikokin tsafta. wasu gwamnatoci da suka zo sun so su dawo da abubuwan amma abin bai yiwu ba za ku ji maslaha kan wannan matsala sannan kamar kowace ranar litinin ibrahim alfa zai shigo da shirinsa na ciki da gaskiya amma da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Daɗaɗɗen shugaban Zimbabwe Robert Mugabe na fuskantar tsigewa bayan da ya bayyana karara a wani jawabi ta kafar talabijin cewa ba fa zai sauka ba miliyoyin 'yan kasar sun buɗe rediyon su jiya lahadi da fatan za su ji abin da zai sa su murnar kawo ƙarshen abin da ya kasance tsawon shekaru 37 na mulkin kama karya na mugabe sun yi matukar takaicin abin da ya faru wasu ma har kuka suka yi ta yi bayan da suka ji shugaba mugabe na cewa ba shi fa zai jagoranci taron jam'iyyarsu ta zanu pf da za a yi a watan gobe jam'iyyar tasu mai mulkin kasar ta ba shi wa'adin zuwa tsakar ranar yau litini ya yi murabus ko kuma ya fuskanci tsigewa haka kuma jam'iyyar tasu ta kore shi a matsayin shugaban jam'iyyar ta naɗa mataimakinsu da ya kora emerson nangawa a matsayin jagoran jam'iyya a yayin da yake bayyana matsayin da babban kwamitin jam'iyyar ya ɗauka cina masa ya ba da sanarwar cewa to sai a mana aikin gafara ba mu samu bayanin shi wannan a cina masa ba amma dai ya ce ina mai sanar da sauke rg mugabe a matsayin shugaba da kuma sakataren zanu pf ya koma can shona dubban mutane sun yi maci a tsawon gandun wuraren tarihi na national mall har zuwa ginin majalisar dokokin amurka ta capitol a nan birnin washington dc jiya lahadi suna kiran da a ƙara samar da agaji ga yankin puerto rico da makwacin guguwa ta daidaita watanni biyu bayan da makwacin guguwar maria ta yi kace-kace da wannan tsibiri kimanin rabin jama'a su har yanzu ba su da wutar lantarki sannan wasunsu ba su da tsaftacen ruwan sha a puerto rico muna da maza da mata masu fama akwai bukatar mu taimakin umma amurkawa ya kamata mu sake maido da martaba puerto rico a cewar ɗaya daga cikin masu wannan zanga-zanga da yawa daga cikin masu zanga-zanga ta jiya lahadi sun yi kira ga fada shugabar amurka ta white house kenan ta soke dokar jones wata doka da aka kirkiro a shekarar 1920 wadda ta ce jirgin ruwa mai dauke da tutar amurka ne kadai banda jirgin ruwan wata ƙasa zai iya dakon kaya daga wata gabar amurka zuwa wata an shafa aikin dokar game da batun kayan kai kayan tallafi a puerto rico to amma masu suka na cewa da badan dokar ba da an samar da kayan agaji tun makafin lokacin da ake bukatar su rukunonin jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasashe daban-daban na ta daure ma matsalar igiyoyin ruwa da kan haura da tsawon mita takwas da kuma iska mai gudun kilomita 74 a sa'a guda a ƙoƙarinsu na neman jirgin ƙarƙashin ruwa mai ɗauke da mutane 44 mallakin ƙasar argentina jirgin ƙarƙashin ruwan ƙirar jamus mai aiki da ƙarfin lantarki da man dizal mai kuma nauyin tan dubu biyu da tsawon mita 66 ya ɓace ne tun ranar laraba daga nisan kilomita 430 daga gabar tekun argentina jirgin mai suna sanyon ya fara aiki ne tun a shekarar 1985 mace ta farko da ta zama jami'ar jirgin ƙarƙashin ruwa a argentina alina kirsi na cikin waɗanda ke cikin jirgin jiragen ruwa na soji da na bincike daga kasashen brazil da amurka da chile da uruguay da kuma birtaniya sun shiga wannan aikin amurka ta tura jirgin bincike na nasa mai iya hango jirgin ƙarƙashin ruwa da kuma tawagar masu ayyukan ceto na haɗarin jirgin ƙarƙashin ruwa an ce paparoma francis wanda ɗan asalin ƙasar argentina ne na kan addu'a wurjanjan saboda waɗanda ke cikin jirgin su dawo lafiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai wadda ta auku daura da yankin new caledonia da ke kudancin pacific mallakar ƙasar faransa ta haddasa wani yanayi wanda har ya sa aka yi gargaɗin yiwuwar aukuwar ambaliyar tsunami cibiyar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar wadda ta auku ƙarƙashin teku ta bararraka wani wuri mai nisan kilomita 82 gabas da tsibirin loyalty da ƙarfe 9 na safe da 43 kenan agogon yankin an ji ɗuriyar igiyoyin ruwa na tsunami a new caledonia da vanuatu bayan da girgizar ƙasar ta auku tsakanin tsibirai biyu na pacific ɗin a yau litinin a cewar cibiyar gargaɗin ambaliyar tsunami ta yankin pacific wannan ne karo na biyu na aukuta cikin sa'o'i kusan sha biyu kuma na uku tun daga watan jiya dama yankin na new caledonia wani bangare ne na abin da ake kira zoben wuta yankin da ake yawan samun girgizar kasa a wajajen na pacific shugaban amurka donald trump ya ce da ma ya bar 'yan wasan kwallon kwandon nan uku da aka samu da laifin sata a wani kanti a kasar china su ci gaba da zama a gidan yarin canar bayan da mahaifin ɗaya daga cikin yaran ya ce trump bai taka wata rawar kirki ba a sako yaran da aka yi yaran uku masu wasa majami'ar california da ke los angeles sun jinjina ma trump a makon jiya saboda rawar da ya taka a sakin nasu inda kai tsaye trump ya roƙi shugaba shi jinping na china alfarmar ya sa baki lokacin da shugabannin biyu suka gana a wannan watan a beijing labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ta hukumomi a najeriya na nuna takaicinsu kan yadda kungiyar boko haram take samun kudaden shigarta yayin da jami'an tsaro ke kokarin dakile ayyukan kungiyar mataimakin shugaban najeriya farfesa yami oshibanje ne ya nuna wannan damuwa kan yadda kungiyar take samun kudaden take samu ta yi walwala yayin wani taro da aka yi na yaƙi da masu halalta kudaden haram a abuja babban birnin kasar ga hassan na kaina da ƙarin bayani Eh, da yake magana a wurin taro na 18 na kwamitin aiki da cikawa kan yaƙi da halasta kudaden haram a ƙasashen yammacin Afirka. Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Mi Oshin Bajo ya ce matsalar halatta haramtattun kudade da kuma samar da su ga ƙungiyoyin ta'adda a kasashe irin su Najeriya na haddasa barazana. How did a once obscure sect domiciled primarily in a single city in northern Nigeria ta yaya wata aƙida da ta sansano daga wani birni a arewacin najeriya ɗaya tilo za ta kankama ta zama bala'i ba kawai ga najeriya kaɗai ba amma har ta mai ƙasashen yankin tafkin chadi na tabbata wani kaso mai yawa na amsar wannan tambaya a iya ta'allaka ta ga gungun masu halatta kudaden haram na ƙasa da ƙasa da ke samarwa boko haram kudade don tabbatar da ci gaban wanzuwarsu. There's absolutely without access to funding and resources. Babu yadda za a yi Boko Haram ta bunƙasa ba tare da samun tallafin kudade daga ciki da wajen Najeriya ba. Abu ne sananne cewar ba tare da samun tallafin waɗancan algungumai na ƙasa da ƙasa ba. Babu yadda za a yi Boko Haram ta zama alakakai ga wannan yanki namu. The threat of terrorism or criminal activity. Kalaman mataimakin shugaban Najeriya kenan Farfesa Mi Oshin Bajo da duba da tsauraran sharuɗan aikewa da kuɗi ko a cikin ƙasa guda ballantana ƙasa da ƙasa ta yaya ake aikewa 'yan ta'adda kuɗaɗe ba tare da an gane ba wannan ita ce tambayar da na yawa wa ƙwararre kan sha'anin tattalin arziki malam yushewu aliyu najeriya ƙasa ce wacce ta samu ƙwarewa a fitar da kuɗaɗe da kuma shigar da kuɗaɗe cikin ƙasanta saboda akwai wakilan masu irin waɗannan aikace-aikace to saboda haka su kuma masu harkokin kuɗi a duniya kullum suna da bayanan abin da ke shiga ke fita kuma inda dai burin mutum ya yi samu kuɗi ne in suka gane shi to za su iya amfani da shi a shigar da kuɗi ta filayen jirage su kuma sun shigar da shi ta filayen jirage su shigo da shi kasan ko kuma su fita wajen kasan su tafi kasashen da suke da irin waɗannan kofofi a ba su waɗannan kuɗaɗe su kuma su shigar da shi a cikin account ɗin mutanen da suke son a shigar kuma ƙasar Najeriya tana da ƙungiyoyin addini wanda a kowa yana ƙoƙarin a ce ya yi aikin Allah saboda haka aka samu dama kowa sai ya aika kuɗaɗe ko dai ta majami'u ko kuma ta masallatai ko kuma ta ƙungiyoyi kungiyoyi masu zaman kansu hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. To a Najeriya har ila yau yayin da ake ci gaba da bikin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin duba mahimmancin makewayi ko kuma banɗaki, kiyasi ya nuna cewa 'yan Najeriya sama da miliyan bakwai ne suke tsuguno a fili. Daga Legas wakilin Babangida Jibril ya yi mana dubi kan wannan matsala da ke haifar da barkewar cututtuka. kiyasin hukumar lafiya ta duniya da ya nuna cewa kimanin mutane dubu ɗari hudu ne ke mutuwa a duk rana sakamakon kamuwa da cutuka daban-daban da ke da nasaba da rashin gurin bahaya mai tsafta a inda miliyon yara kuma kamar da hukumar unicef ta yi bayani ke saka a miliyon yara cikin hatsarin kamuwa da cututtuka har ila yau kiyasin na majalisar ɗinkin duniya da ya nuna cewa mutane biliyan hudu da rabi ne ke zaune ba tare da guraren bahaya a gidajensu ba lamarin da kuma ke ci gaba da yada cutuka ga irin waɗannan mutane kwanan najeriya ma dai an nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan bakwai ne ke ba haya a filayen allah labarin da kuma ake ganin yana da hatsarin gaske ga lafiya na al'umma koya al'umma na najeriya ke ji game da irin wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗakar da su game da muhimmancin gidajen ba haya ga dai malam ɗan da aboki maganan tsafta ba haya ma kaɗai ba a dukkan magudanan ruwanmu ko kuma dukkan wani abin da ya shafi drainage in ka kula a najeriya mu ba riga an ba da mu a baya yanzu billahi lazi da za ka shiga gidajen talakawa irinmu ka ga irin gurin da muke tsugunawa za ka san an riga an bayar da mu. to sai dai a yanda majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatoci daban-daban ke fafutukan ganin an wayar da kan al'umma game da mahimmancin gidajen bahaya wasu 'yan najeriya na ganin hanya ɗaya da za a bi domin samun nasarar magance wannan matsala ita ce ta dawo da tsarin nan na duba gari a jihohi da ƙananan hukumomi daban-daban kamar yadda malam sadi muhammad ya shaida mani. kamar yadda muka sani a da a yanzu gwamnati ta yi baya-baya game da aikokin tsafta wasu gwamnatoci da suka zo sun so su dawo da abubuwan amma abin bai yiwu ba misali zan baka kaga a da akwai mutanen da ake cewa duba gari duba garin nan su sukan shigo gidanka su duba ka su duba wajen wanke-wankenka su duba abubuwa da yawa su gani in yayi daidai to in ma bai daidai ba a baka shawarwari ne yadda ka gyara to kaga a lokacin da ana gyaran banɗaki sosai amma a yanzu zamanin nan ba a gyaran banɗaki yanda yake a gwamnatance sai dai wanda ya ga dama ya gyara nasa don kansa wanda kuma bai ga dama ba shikenan a ƙarshe dai fatan majalisar ɗinkin duniya shine na ganin an kawo ƙarshen mutuwar ƙananan yara da mata masu haihuwa sakamakon cutukan da suke kamuwa da su a guraren bahaya da kuma sauran nau'in cutuka da suka hada da cutar malaria kwalara da makamantansu baban ya murai amurka daga lagos Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. yanzu kuma sai batun noma inda manoma a garin zabarmari da ke karamar hukumar jeri a jihar bannan najeriya suka koka da yadda matsalar rashin kyawun hanya take janyo musu koma baya wajen bunƙasa harkokin nomansu musamman mata yadda ba sa iya fita da kayayyakinsu zuwa birane daga maiduguri ga rahoton haruna dau da biyu an da ya kiyasa cewa mutanen da ke wannan gari sun fi dubu arba'in kuma a kasarin su manoman shinkafa ne da sukan ba da tasu gudumawa wajen samar da abinci a najeriya da ma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar baki ɗaya akwai kimanin mutane dubu biyar da ke wannan harkar noman shinkafa da kuma ke samar da shinkafa fiye da ton miliyan hudu a garin zabar-marin, amma rashin hanya da zai hada su da babban birnin maiduguri na kawo musu cikas wajen gudanar da hada-hadan kasuwancinsu malam hassan muhammad dai shine shugaban kungiyar masu sarrafa wannan shinkafa na garin zabarmarin matsala ta hanya kilomita nan bai wuce bakwai ba Shi ne muke neman taimako a ƙarƙashin shugabancin shugaba mai adalci mai kishi mai son ayi noman nan don Allah ya taimaka mana shi ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a taimaka mana domin a gyara mana wannan hanyar tamu mu ƙara bunƙasa aikin noman mu sama da ton miliyan hudu muna nomawa a nan zubar mari eh. kasuwa za su kai nawa ne a cikin mambobin naka sun kai mutum dubu biyar ya suna malamar zainab eh kuna kun fito noma ne da yaranki Eh. na ga mene kayan noma ne na gani a kanki eh eh kuma menene matsalolin ku ne a wannan gari muna so gwamnati ta muna hanya don mata suna shan wahala wurin aihuwa. Marin dan sakwato, mu dai manoma ne kuma ba shakka mai duguri tana karuwa da mu ta bangaren noma. Amma wallahi ta bangaren hanya muna da matsala. A taimaka fi sabilillahi. Mu wa 'yan Najeriya ne. A saurare mu a saurari kukan mu. A jin kanmu dan Allah. Baba Buhari ya taimaka mana. Eh Allah ya saka da alheri. Kuma Allah ya bashi lafiya. Mr Frank Okolobe dai shine coordinator matasan samar da ingantacciyar gwamnati da neman sassalar zaman lafiya lafiya na jihar Borno wadda ma aka gabatar da wannan koke ga manema labarai tare da kungiyar tasu ga kuma abin da ke cewa barmari tana cikin kunci ba kwalta to a ce kamar gari da yake kwance da mutane sama da dubu arba'in kilomita bakwai na kwalta da zai hada su da cikin gari babban birnin maiduguri babu ai ka gani ba ingantaccen gwamnati akwai lokacin da ni ina zo ni ina ji a rediyo a kebbi a zamfara a katsina har miliyan daya miliyan dubu dari biyar ana bawa manoma domin su inganta noma to idan har za a bada irin wannan kuɗin ma mutane to mu sai muka gan cewa to ai ya kamata a yi musu kulta tun da wayannan su da kansu suke wa kansu wannan abubuwan a yi musu kwalta saboda su ɗauki kayansu daga cikin gari su kawo cikin gida sannan su cire kayansu daga gida su shiga cikin gari ba wani matsala kamar mai sauka mai da hankali ga mutanen wannan kauye kuma ganin cewa ko wasu kauyuka da ma su ma suna bukatar irin wannan hanya eh to wayansu kauyukan da suke bukatar irin wannan hanya din su a takaice mun duba cewa ba su da tattalin arzikin kasa kuma tattalin arzikin mu yana faɗiwa to amma in aka daga wayannan mutanen za a samu tattalin arzikin ƙasa. shi yasa muka fara sa mai da mu akan a yanzu dai fatan al'umman wannan kauye dai shine samun wannan hanya za ta haɗa su daga wannan kauye na zabar mari zuwa gwamnan birnin maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya yau kasar hausa ba mu ana dai tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ana kuma iya sauraron wannan shirin kai tsaye a kuma duk lokacin da ake so a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu agogo anan na cewa karfe 12 dare ne da minti 19 ga ibrahim alfa ahmed da shirin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar ashirin ga watan Maris na wannan shekarar, muka fara kawo muku shiri kan batun wani mai suna Nura Sulaiman, wanda mahaifinsa mai suna Alhaji Suleiman ta bayar da su a garin Bauchi a watan Satumbar 2014. Marigayi Alhaji Suleiman taba ya rasu ya bar 'ya'ya ashirin da biyu maza da mata. da kuma wata matar da ya aura to amma kuma ba su taɓa haihuwa ba mai suna laraba gambon alinkano kano Kamar yadda kuka ji a cikin wancan shirin, Nura shine babban ɗa namiji a gidan. Nura Suleiman ko Nuruddin Suleiman ya yi korafi a cikin wancan shirin da kuka ji cewar a bayan da kotu ta raba musu gado, har shi da wasu ƙannansa mata suka sayar da gidan da suka gada, sai wannan yadiko tasu tare da haɗin kai da kuma taimakon wani mai sarauta a Bauchi suka kwace wannan gida nasu bisa hujjar cewa ita wannan yadiko ba ta son gidan da kotu ta bata tun daga farko daga cikin wannan gado shekaru biyu kafin wannan lokaci wannan batu a yanzu an warware shi matsayar da aka cimma ita ce shi wanda ya sayi gidan gadon da aka ba nura da ƙannansa mata wato alhaji yusuf zai karbi gidan saman da tun farko shine aka ba ita laraba gambon alin kano sannan kuma jarman bauchi alhaji garba muhammad noma ya ciro kuɗi daga aljihunsa domin raɗin kansa har naira dubu ɗari takwas wato kusan naira miliyan guda ya ƙara mashi shi alhaji yusuf a kan wannan gida bari mu fara da jin ta bakin alhaji bala mai auduga wanda shi ya jagoranci wannan sulhu da aka yi sunana bala abdullahi mai auduga barayan jarman bauchi ina godiya ma allah subhanahu wa ta'ala da allah ya kama wannan lokaci da aka samu wannan sulhu mai inganci lallai lokacin da na ji program ɗinka wani lokaci can ba da ya shige hankali na ya tashi kuma ban samu nutsuwa ba har sai da muka kawo rana irin ta yau domin ina cike da sanin cewar al'amura ne na shaidan ya taho harka ce da ta shafe ni a zumunce a mutunce da kuma a al'adance na farko dai shine shi mai girma jarman bauchi a babban wanmu ne shi mai girma a marigayi a sila mai taba shi ma babban wanmu ne wannan yaro nuru kuma a wajen mai na cikin manya-manyan 'ya'yanmu akwai zumunta mai karfi na auratayya da 'yan uwantaka mu so wannan dalilin ya sa muka tashi muka iya bakin iyayenmu tare da taimakawan iyayen ƙasa muka tabbatar da cewar mun yi wannan matsala muka gane cewar shi yaro nuru ya ɗan yi aikin yaranta akwai abubuwa da yawa waɗanda bai fahimta ba ya aiwatar da su a cikin kuskure wanda dole muka kira shi muka zauna da shi kuma hakika kamar yadda kowa ji ambata ya gane kuskurensa kuma hakika mun koma mun gyara abubuwa kuma sun gudana al'amura sun daidaita kuma insha Allah za mu ci gaba da zumunci da tarayya da girmamawa kuma hakika mu godiya ta musamman ma duk wanda ya taimaka a cikin wannan hidima musamman shi mai girma jaruman bauchi da irin haƙuri da juriyan da ya ɗauka akan wannan al'amari da kuma mai girma mai martaba da iyayen ƙasa da kuma duk wanda suka taimaka da kuma gidan rediyon amurka da kai abdulhab da jagororin wannan shiri allah ubangiji ya ka da alheri shi ma Nura Suleiman ya yi magana a wurin wannan sulhun. sunana alhaji nuruddin suleiman abin da ke tafi da ni akwai program ɗin da muka yi da kai na ciki da gaskiya a yan wayan sotanin baya bisa a matsalolin da ya taso akan rabon gadon da aka yi mana da kuma tuntun da suka taso to allah cikin ikonsa allah ya kawo maslaha da sauki a cikin wannan al'amari kuma an samu matukar gudumawa na su mutane na musamman a cikin wayannan al'amari wayanda da suke ciki da wanda ma ba sa ciki kwata-kwata ah, ina godiya wa musamman a sarkin yakin sarkin musulmi shugaban sarakuna na jihar bauchi da masarautarsa mai martaba sarkin bauchi ruwanu suleiman adamu bisa kokari da haƙuri da ya yi bisa warware wannan al'amari ina masa godiya allah ya saka masa alheri allah ubangiji ya ja kwana kuma ya albarka wa masarautarsa ina godiya wa alhaji bala mai auduga wanda ya shigo cikin abin ya yi dukan kokarin da ya kamata yi aka zo aka kawo ga wannan maslaha aka samu sulhu a wannan ina godiya wa bara baradan tafawa balewa honorable ah, alhaji salisu ahmed barau bisa dukkan kokari tun daga farko a wannan al'amari har zuwa aka zo ga wannan matsayi ina godiya wa shi kansa ah, muhammad garba noma bisa dukkan juriya da hakuri da ya yi akan waɗannan al'amura har aka zo ga wannan ina godiya wa dukkan wanda suka ba da gudumawa zahiri da baɗili kuma gidan rediyo america ina muku godiya allah ya sanya alheri musamman kai abdulhab na san kokarin da kai ta yi da kuma halin da aka samu kai har aka zo ga wannan matsayi ina ma addu'an allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka kuma allah ya sa a gama lafiya dukkan wanda abun nan ya shafa ma na ba shi a dukkan matakai da kuma fatan kyakkyawan alheri gaba duk waɗannan mutane daga iyaye na sai yan uwa na sai na kuma wannan al'amari ba zai taɓa komai ba da ikon Allah za a ci gaba da yin dukkan zumunci da mutunci ga dukkan abin da ya shafa na gode Allah ya saka da alheri ta yana kuka bi kuka cimma wannan samun warware wannan takaddamar a bayan yin wa'annan program iyayen kasa sun ji wa'annan program kuma allah cikin ikonsa sun shiga cikin maganganun yadda suka taka muhimmiyar rawa na tsawon lokaci shi kuma a babban yayanmu alhaji bala mai auduga shi ma ya shigo ya ba da nasa dukkan gudumawa wanda aka yi zama da dukkan bangarori na farko aka yafi juna aka zauna aka yafi juna bisa waɗannan abubuwa kuma aka yi alkawarin zama na amana da mutuntawa wa'annan su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da aka bi aka warware wa'annan matsaloli shi jirman bauchi alhaji gaban hannun noma shi ne kusan wanda ke da kake ganin cewa kenan yaya matsayinsa da kuma taya kuka cimma samun sulhu tsakaninku da shi <clears throat> shi ya taka muhimmiyar rawa domin ya nuna matsayi na uba domin ah, tashin farko yana daga cikin wanda ya zo aka zauna da shi ya ba da lokacin shi duk da tashi duk da ke da shi aka zauna aka yi sulhu kuma ya yi maganganu irin na iyaye kuma ya yi dukkan gudumawa da lokacinsa da dukiyansa da dukkan ƙoƙarinsa kuma bayan wannan ma ya ba da shawarwari a wa'insu abubuwa wanda ma ba su shafi wannan abu ba so da ma aka babu abin da za mu ce masa gaba ɗaya mu sai mu yi godiya da dukkan abin da ya faru a wannan lokaci da kuma dukkan irin guduma wanda ya bayar wanda yake wallahi ba zai misaltu to kamar shi wanda yake aka fidda shi da gidan nan ina matsayinsa an samar masa da wani wuri ne ko kuma dai an ba shi kuɗi ne wanda aka fidda shi daga gida matsayinsa shine an canja mai gida an kuma samu fahimta an ba shi wani kuɗi aka ba shi gida kuma ya aminta saboda shi ma biya da shi da iyalansa bisa wannan haƙuri da suka yi ta yi bisa wannan fitintunin da ya zo wanda ba san da shi ba har Allah ya sa a kawo wannan matsayi shi ma Malam Yusuf an ƙare dukkan maganganu ta fahimta ta kuma zumunta kuma ina masa godiya da shi da wakilansa kamar su Rabi Jibiya da waɗansu wanda ba zan iya tuna sunansu. To Allah ya kyauta. Masu sauraro har yanzu muna bin kadin mutanen ƙauyen Zirami da ke yankin ƙaramar hukumar giya ɗaya a jihar Bauchi. waɗanda suke zargin alƙali Sani Musa da laifin ci musu mutunci. A kasance tare da mu a shiri na gaba. Yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice da shugaban Zimbabwe Robert Mugabe na fuskantar tsigewa bayan da ya bayyana karara a wani jawabi da ya ta kafar talabijin cewa ba fa zai sauka ba. Miliyoyin 'yan ƙasar sun buɗe rediyon su jiya Lahadi da fatan za su ji abin da zai sa su murnar kawo ƙarshen abin da ya kasance tsawon shekaru 37 na mulkin kama karya na Robert Mugabe. dubban mutane sun yi maci a tsawon gandun wuraren tarihi na national mall har zuwa ginin majalisar dokokin amurka capitol hill a nan birnin washington dc jiya lahadi suna kiran da a ƙara samar da kayan agaji ga yankin puerto rico da mahaukacin guguwa ta ɗaiɗaita rukunonin jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasashe daban-daban na ta daure ma matsalar igiyoyin ruwa da kan haura da tsawon mita takwas da kuma iska mai gudun kilomita 74 a sa'a guda a ƙoƙarinsu na neman jirgin ƙarƙashin ruwa mai ɗauke da mutane 44 mallakin ƙasar argentina wata girgizar ƙasa mai ƙarfin bakwai a kan ma'aunin girgizar ƙasa wadda ta auku daura da yankin new caledonia da ke kudancin pacific mallakin kasar faransa ta haddasa wani yanayi wanda har ya sa aka yi gargaɗin yiwuwar aukuwar ambaliyar tsunami masu haro da kama kawo ƙarshen shirin namu sai kuma ɗan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin idan allah yadda amma idan ana son sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya garzaya shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya taya ne gabatarwa da kuma ciuba hero diodine da ya shirya mana wannan shiri baki ɗansa sai injiniyan mu daryl smith da ya daidaita mana sautukan daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc ni mahmud lalo ne ke cewa sai mun haɗu a shirin mana hatsi idan allah ya da.